بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسئلت الدنيا بأنوار سلوكه أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin alhamis takwas ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da talatin ga watan maris shekara ta hudu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da aka islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi mai albarka wanda allah ya saukar da shi saukarwa ta musamman domin ya zama fitila domin ya zama haske maganin duhu jagora zuwa ga birnin rahamar allah subhanahu wa ta'ala wanda zai haskaka mana zukatanmu da kwakwalenmu da rayuwarmu daidai gwargwadon yadda muka yi roƙo da shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bayyana albarkar wannan littafin a cikin kwakwalenmu da tunaninmu da lafuzzanmu da ayyukanmu da rayuwarmu gaba ɗaya ya allah akwai wata albarka ta musamman da kake sanyawa a rayuwar waɗanda suka riƙe wannan littafin hannu biyu muna roƙonka ba don halinmu ba ba don iyawarmu ba ka azurta mu da irin wannan albarkar a rayuwarmu gaba ɗaya da mu da ‘yan uwa masu sauraro da masu kallo kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kamar haka amma akwai kasilar mu ta jiya ita ya kamata mu fara da ita tun da tambaya ce ta mako tana kusa kar makalla ah, kamar yadda muka sani jiya a majalisin a ƙarshen majalisi an nemi cewa a karanta ah, wake na yabo na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wanda hasken wannan sura ya haskaka wanda taimakon Allah har Allah ya taimake ni na wallafa ta yabo na musamman ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yan uwa sun bukaci a karanta wannan kasidar kuma a fassara ta saboda ita ma duka tana da alaka da suratul kautar surar da muke tare da ita kamar yadda kuma ah, bayan alakar sannan cikinta akwai karatuttuka na musamman sannan kuma akwai ƙara bayyana matsayi da martaba ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wanda sanin wannan yana taimakawa wajen ƙara san annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙoƙarin koyi da shi wanda idan kai wannan kasafanta da waɗannan sufofin so su ne da taimakon Allah za su taimake ka wajen samun alkautar din da aka ba manzan rahama sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa wata fa'ida kafin da ci gaba suke cewa da Allah ya ce inna a tsayina kalkautar sai aka ce fasalli rabbika wanha da wa ake magana yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an ba baka alkautar tafkin alkautar ko sai aka ce to da haka ne ka yi godiya ga Allah a bisa wannan ni'imar da aka baka ta yaya za ka gode masa ta da zumtar sallah yanka da sadaka da sauransu to sai suka ce kai kuma mai sauraro inna a bai na kalkautar kai ma yanzu an baka alkhairi da yawa mai yawa mai albarka daga shi shi ne aka aiko maka manzan Allah su sallan ake kaza har aka baka wannan labarin yanzu to da ka ji kyautar da aka yi ma annabi sallama ta alkautara sai miyanka ya tsinke sai kai shauki bege ya kama ka ina ma da zan samu sai aka ce to hanyar da zaka ka samu fasalli da rabbika wa ta'ala kai ma kai sallah da ubangijinka da ikhlasi kuma kai yanka kai sadaka da sauran kaga wannan ita ma fa'ida ce mai matukar muhimmanci za mu karanta kamar yadda muka jiya sai mu kwatara insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم رمضانية المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت البشير وفي الخلائق أظهر كنت البشير وفي الخلائق أطهرا بلغت خاتمة الرسالة منذرا وظللت ترسمها الطريقة للعلا تفدي من الخير العليم مبشرا أنت الحبيب المصطفى من معشر جاءوا لتنوير المحجة للورى سمحاء ناصعة بنيت طريقها فدعوت كسرى للحنيف وقيصر لم تترك الخير المسجى بيننا إلا أبنت طريقه كل يرى من عهدك الزاكي نورك ساطع واليوم دينك بالغ كل القرى يا أحمد المختار يا أحمد المختار قلبي مفعم حبا فروحي للصبابة أضمرا يا والد الزهراء فيك محبتي أرقى بها يوم القيامة منبرا إن قال شعرا في المحبة شاعر كنت السنين بمدح أحمد أشعرا إن قيل لين والسماحة والندى فثق اقتضى العظمى لكونك أكبر وإذا الشدائد أقبلت في ثوبها شق الحبيب قميصها المتجبرة يا والد الزهراء فيك محبتي أرقى بها يوم القيامة منبرا إن قال شعرا في المحبة شاعر كنت السنين بمدح, أحمد أشعرا إن قيل لين والسماحة والندى فبك اقتدى العظما لكونك أكبرا وإذا الشدائد أقبلت في ثوبها شق الحبيب قميصها المتجبرا أنت الحبيب أنت الذي أعطاك ربك نعمة نعمة عظمى وأنفت الأخرى حباك الكوثر أنت الذي أعطاك ربك نعمة عظمى ففي الأخرى حباك الكوثر يا رب فامننها علينا رشفة من راحتين فدمع عيني قد جرى ما ضرك الخبثاء في نزغاتهم بل كان شانبك المقزز أبترا أعليت سارية المكارم أمة ونكست أعلام المساوئ مكسرا تدعو إلى التوحيد أنت إمامهم ليلا نهارا مقبلا لا مدبرا فجمعت كل الشمل إثر تفرج لا فرق عندك أسودا أو أحمرا ستين حولا والثلاثة عشتها خير الحياة مبشرا وميسرا صلى عليك الله يا خير الورى ما قام داع للأذان وكبر صلى عليك الله يا بدر الدجى ما حرك التسبيح يوما خنصرا صلى عليك الله يا علم الهدى ما صام مره للإله وأكبر wannan ita ce kasidar fassarar ita ce a takaice kamar haka kuntal bashira wa fil khala'iqi afhara ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya mai daraja ya mai tsarki ya mai kima ta musamman wacce ba wanda yake da ita sai shi kai dinnan kuntal bashir kai kai bushara ne Allah ya aiko ka domin ka kawo ma mutane sanyin zuciya da natsuwa da farin ciki ta sanadiyar mazancin da ka zo da shi wa fil khala'iqi abhara sannan a cikin halittu gaba da ba wanda yake ka tsarki ballagta khatimatir risalati munzira ka zo da sako manzanci na karshe Hmm? walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kai ne manzo na karshe kai ne annabin karshe bayan kai an kulla komai na annabta saboda haka ka zo domin ka zama mai gargadi ga mutane kada su kuskura su ba hanyar bata kada su bi hanyar da za su lalace har ka kai su zuwa ga azabar Allah wa zalalta tarsumu hattariqata lil ula rayuwarka gaba daya ka tafiyar da ita tarsumu hattariqa kana shimfida kana zana hanya mai kakkiya wata hanya hanyar ɗaukaka ɗaukakar duniya da lahira ma'ana a tafarkin da manzala su sana ya zo da shi idan aka bi ana ake samun tsira ana ake samun kwanciyar hankali a ake samun natsuwa tuzzi min alkhairi al'amimi mubashshira tana baza kana miƙawa kana kyautar alkhairi alkhairin da ya gama kowa sannan mubashira kana miƙa alkhairi kuma kana ma mutane bishara ga miƙawa miƙa alkhairi ga ƙwaƙwalwa miƙa alkhairi ga zukata ga miƙawa ta kyauta kuma duka ka haɗa ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam tusdi min alkhairi al'amimi mubashira sai ah, nike cewa ah, an talhabibul mustafa min ma'ashari kai ne zababbe masoyi zababbe wanda aka zaɓe shi daga ina min ma'asharin ja'u li tanwinil mahajjati wara daga wasu zababbu annabawa kenan waɗanda aka zaɓe su domin su zama fitilla haske maganin duhu waɗanda suke haskaka ma al'umma hanyar tsira to kai a cikin zababbun kai kuma kai ne jagoran zababbun sallallahu alaihi wasallam samhana nasi'atan da ka zo sai ka shimfiɗa mana wata hanya ni kakkiya wacce babu datti a kanta babu kura babu karkacewa hanya mai daɗin bi na fi'atan gatanin sai kyalli da sheƙi take yi duk wanda ya kalle ta zai samu natsuwa da farin ciki banai ta tariqa haka ta gina ta haka ta kai rayuwanka baka bar duniya ba face sai da ka miƙar da hanyar nan tambal kakiya babu karkacewa a cikin ta fada'auta kisra lil hanifi wa qaisara haka ka dinga gayyatan mutane al'ummar ka zuwa ga wannan addinin ba kadai mutane gama gari ka gayyata zuwa ga addinin musulunci ba hadda waɗanda suka kai suka kawo wajen nuna isa da mulki da tasaita duka sai da ka gayyace su zuwa ga addini irin su kisra irin su kaisar sarakunan rum da farisa lam tatruki alkhayr almustajja bainana illa abanta tariqahu kullun yara baka bar wani tafarki ba ta bar wani alkhairi a rufa ba rayuwar manzala ta salama bai bar duniya ya bar wani alkhairi a rufa ba ba wata ba wani rufa rufa da aka komai abu da aka yi shi duk wani alkhairin da aka san kana bukata sai da aka isar da shi ga kwakwalwarka ga zuciyarka ya Allah ya kuna lin nasi har Allah ya hujjatun ba da rusul din kada wani gobe ko jibiya ce ba a yi mana bayani ba illa aban tafariqahu kullun yara kowa yana ganin alkhairin kowa yana ganin alkhairin da ta zo da shi babu rudu a shi min ahdika zaki nuru ka tun daga zamanin ka ya rasulullah wannan irin wannan uslubin yana da cikin uslubin magana kana magana da mutum baya nan amma ka rika fuskantar da zance zuwa gare shi saboda nuna kusanci ga ka ga shi kamar saboda kusancin da yake da shi a zuciyarka sai farka nuna aiga ga shi gashi kuke magana min ahdika zaki nuruka sabi'un ya manzan Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin ka ne sarki mai albarka tun lokacin haskenka ya faso bayan kasa ya kutso ya bayyana a sararin samaniyar rayuwar al'umma wal yawma dinuka baligun kullal qura yau kuma Da addinin ka nan ya gama gari ya shiga kowace alƙarya haccan manzancin ka bai bar wani lungu ba face sai da ya kusa cikin sa ya ahmadul muhtar ya kai ahmad al muhtar zababbe sallallahu alaihi wasallam qalbi muf'amun zuciyata cike take hubban da wanta kauna da soyayya ta musamman a takaita ma Faruhi, ruhi azmara numfashi na da raina duka sun kimtse sun tattara wata kauna da wani kala na soyayya na musamman gare ka ya wani da zahara ya mahaifin zahara sallallahu alaihi wasallam fika mahabbati kaunata ta musamman na kusantar da ita zuwa gare ka arqa biha yawm al-qiyamati min bara kaunar da nake fata ta zama mun wani tsani da matakalar da zan taka ta kai zuwa ga babban matsayi da ku gaba da insha Allah kuma duk masoya ne ko in kana shi'ran lil mahabbati sha'irun kuntu sinina bi madhi ahmad ash'ara idan wani ya tabbiyar da rayuwarsa yana ta waƙe na soyayya da bayyana yadda yake son wance da wance da to ni kuntu sinina bi mahi ahmad ashara ni ba wata wake ko wata wakar da nake fahimta sai in ga ina wake akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne ma in akwai giyawar to anan take bayyana in qila linun wasamahatu wan nadafa bika tadala ubama li kaunika akbara idan ana maganan sautin hali taushin hali in ana maganan kyautatawa in ana maganan miƙawa da gamai kowa da alhairi to ai fa bika sadal uzama da kai ake tagumi a kalla domin anan ne za a yi koyi ba kowa ne yake koyi da kai ba gama garin mutane ba su isa su koyi da kai a wannan babu ba a'a waɗanda suka shahara da kyauta suka shahara da karamci su ne suke koyi da kai ma'ana a waɗanda suka kai suka kawo wajen karanci to su ne ma suke iya ɗaga kai ke koyi da manzo Allah domin nuna matsayin karamcinsa da saukin halinsa wa ido shada'idu ke fi a hakila wani ya ce to ina jarumta to shi manzo Allah sallallahu idan tsanani ya fuskanto inda ake bukatan jarumta to tsananin yana zuwa ne a cikin wata riga na tsoratarwa na fahimtarwa, to manzala su sallan sai ya fuskanci wannan tsananin ya kalli rigar tsananin sai ya cince ta ta hmm? wa idan shada'idu aqbala fi thawbiha shaqqa al-habib qamisa a nan annabi sallama saboda jarumtar rigar tsananin yake kalla ya yi yaga saboda jarumtar sai dai kowa ya laɓe a bayansa shine liman a sallah shine liman a shi shine liman a jarumta shine liman a kyauta shine liman a kyautayi komi na alkhairi manzo Allah ta sallah ne liman tallabi a a'taka rabbuka ni'matan kai ne ya rasu rasulullah kai ne ba wanda Allah ya zaɓa ya ba ta wata kyauta ta musamman wata irin kyauta umma kyauta ta musamman mai girma wata kyauta ce aiko shi ga wannan al'umma wata kyauta ce bashi qur'ani wata kyauta ce tafiya da shi isra'i da miraji wata kyauta ce tasbihin duwatsu a hannunsa wata kyauta ce maganan da yi da dabbobi wata kyauta ce kututturan dabino ya yi magana da shi wata kyauta ce rakumi ya yi hawaye gare shi ya masa bayani wata kyauta kaza duk irin waɗannan kyaututtuka ne na musamman duka a duniya to fasil bukhra habakal kautsara a lahira kuma kyaututtukan na da yawa daga ciki ya rasu da Allah ya ba ta alkautar sarkin alkautar sai na taka burki sai na ce ya rab addu'a tun da an ambaci alkautar kada mu bar dama ya Allah ha alaina rashfatan ka ba mu koda makwal makwal makwal daga ruwan alkautar mu kwamfada daga ruwan alkawtar wanda zai kashe mana kishi mirran hakani ya Allah ba kawai mu sha ba daga hannun manzo Allah sallallahu muke so fadam uaini tajjara lokacin da nake wannan rubutun hawaye sun gangaro wannan ba a wace ba a zahiri jama'a ma zarraka al udina zagatihim sai na shiga wani baji kuma ya rasulullah darajarka da martabarka ta yi can sama saboda saman da ta yi duk wanda yake so ya taba martabarka kamar wanda yake ma tauraro ko rana haushi ne sau da haka ba za su cutar da kai ba mahabarrakal kubata waɗannan matsiyatan bara su daraja ba su cutar da kai ba tun a zamanin kabannanta na yanzu bal kana shanibuka al-muqazzaz aftara kun ga muna yanko kalmomin suratul kawthar Ha Salima, wanda yake kyamar addinin ka yake jin haushin ka shine abin kyama sannan bai bar duniya ba sai da ya zama duk wani babi na alkhairi ba a ambatan shi da shi a cikin kai kuma ka tun daga sanda ka bayyana har duniya ta tashi alkhairin ka sai ƙara bayyana da sallallahu alaihi a'laita sariyatal makarimi ummata ya manzo Allah sallallahu daga cikin irin waɗannan alkhairai da albarkar da muka samu daga rayuwarka shine ta ɗaukaka ginshikin duk wata kyakkyawar ɗabi'a manzo Allah sallallahu shi ya kafa ginshikin ta kuma ya daga ma'ana ne ya shuka duk wata kyakkyawar ɗabi'a shi ya mata barruwan shi ya raine ta har ta girma shi ya tsinko ya bamu saboda haka duk wata kyakkyawar ɗabi'a a makarantar manzo Allah ta sana ka koyo in kuma ba daga nan ba sosai ka faɗa mana daga ina ka samu alaita sariyata sariyata mai ummata wa nakasta a'lam al-masawi muftira duk inda wata tutar mummunar ɗabi'a take sai da ka bi ta ka kakkarya ta duk wata mummunar ɗabi'a annabi sallallahu alaihi bai bar ta ya rayu tutan tana kaɗawa ba sai da ya karya tutar waye wannan masoyin mu sallallahu alaihi wasallam me yasa kai wannan da wata manufa tad'u ila tauhid manufar ka kira zuwa ga da Allah لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أقول لك تقول الشيء tabbatar da kaɗaituwar Allah ta duro ila an ta limamuhum kai ne limami limamin suwa ne limamin annabawa da manzannai limamin suwa ne sahabbai kai ne limamin to kai dai kai ne liman a komai na alkhairi yaushe kai gayyatan nan zuwa ga kaɗaita Allah lailan a dare ne kayi naharan a yini ne kayi mubilan kullum gabas take a wajen kira zuwa ga tauhidi la mudbira ko da rana ɗaya baka taba juya ma wannan da'awar baya ba lailan naharan mukbilan la mudbira فجمعت كل الشمل إثر تفرق wannan aikin da kai sai albarkarsa ta bayyana ta wani bangare ta wajen haɗa kan al'umma ƙabilun da suka dinga yatar juna shekara da shekaru a kan abu na shirin to yanzu duk ka zo ka haɗa kansu ka gayyace su zuwa ga tauhidi ka haɗa su ƙarƙashin inuwar tauhidi la farka indaka aswada aw ahmara a makarantar ka ya manzo Allah sallallahu a mu'amalarka a rayuwarka babu bambanci tsakanin baki da fari da ja da mai kudi da talaka kowa ɗaya ne a wajenka sallallahu alaihi wasallam sittina haulan shekara sittin wasu talata ta ishtaha a tara da wata hukun ita ce rayuwarta ta 63 khairal hayati mubashiran wa muyassira duka rayuwar tun daga farkon da har karshe alkhairi ne kan alkhairi bishara ne da yassare ma mutane hanyoyin alkhairi salla alaika Allah alkhairai sun bayyana ni'ima ta bayyana sai mai sai mu jika harsunan mu da salati sai nake cewa Allah ya maka salati ya dadin tsira gare ka ya khairal wara ya fiyayyen halitta ma kama da'in lil adani wa kabbara duk lokacin da wani ladan a zahar ta la'asar magarba isha ya tashi zai kira zai kira sallah to Allah kai ma annabinka salati salamu alaikum ma'ana har abada ce sallah alaika Allah Allah ya dadin tsira ya maka salati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya badara duja ya haske maganin duhu a daren sha uku sha hudu daren hasken wata Allah ya maka salati ma harraka tasbihu yawman fara. duk lokacin da tasbihi ya sanya yatsun wani mai tasbihi su motsa mun fahimta ma'ana duk lokacin da wani ya fara subhanallah to Allah ya ma'annabi salati kaga yanzu din nan wani yana tasbihi an jima wani yana yi ta wani ma'ana continuously Allah ya sama annabin sa salati salla alayka Allah Allah ya maka salati ya masoyi mu ya abin kaunar mu ya alamal huda ya jagoran shari'a wanda yake dauke da tutar shari'a kowa a bayan shi yake Allah ya maka salati yaushe ma sama mar'un lil ilahi wa afkara duk lokacin da wani mai azumi ya ɗauki azumi ko ya zo buɗa da shi kaga halin da muke ciki ce wannan ita ce a takaice kasidar ramadaniyatul mustafa sallallahu alaihi wasallam wacce albarkar fahimta ko albarkar koyan wannan sura ta suratul kautar ta haskaka mana har muka dace muka yi dace da wannan rubutu na wannan kasidar wacce nake ƙaunarta sosai sosai sosai saboda alakarta da wanda aka yi a can shi da manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karba mana na'am akrama sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذا بقى من تابع جماعة مغسل tattaunawa a kan fa'idojin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ko aka cinta a cikin wannan tsura mai albarka kullum muna ƙara faɗa ko malamai na faɗa na ƙara maimaitawa fa'idoji a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala ko a aya ɗaya ko a aya biyu ko a aya uku ko mun iliminka ko mun fahimtarka ko mun zurfin karatunka za ka gama ne ka ɗan tabo ka ce ina kyautar san fa'idantar za daga wannan amma ka gama kenan a ina kana gaba ne ma ka shiga tekun ba wallahi ba abinda ake ta yi wani kaɗan daga cikin abin da Allah ya iya fahimtar da mutane amma hakikanin sirrorin da hikimomin mai maganar subhanahu wa ta'ala shine kadai masanin abin da ya kimsa a cikin waɗannan ayoyi nasa masu albarka sai dai saboda sanin muhimmancin irin waɗannan fa'idojin muka ga cewa bari mu waiwaye su saboda tasirin su a cikin rayuwar mun tsaya akan fa'ida ta nawa nawa za mu shiga na ta nawa 28 kun yi sabani to bari in jarabawa mece ce ta da takwas ɗin ko da gana mece ce a raina ne wace fa'ida ce sallah mhm. Mhm. sallah da tasbihi da sadaka mhm. da yanka shi ne sadaka da addu'a da islasi mhm. da cin halar mhm. suna neman na'am shi ke nan a ba ba shi ah, ke nan ba bayan wannan mun ambaci wata fa'ida mm, wannan da ashirin da bakwai yawwa mm, man abu ba hujjatun al'amuran akar matalla na na'am yawwa da zakallah khairan wannan ita ce fa'ida da muka tsaya a kanta komun matsayinka komun martabarka sai ƙila an jarrabe ka da wani wanda zai rika cin mutuncin ka koyar ya faɗan abin da ba daidai a kanka ba me ya kamata ka yi kullum in ya faɗa ka ce ƙarya yake a'a sai ka waiwaye kuma bahaushe ya ce menin a don tafiya duk in ka waiwaya za ka gane ina ka fito ina ka ji kuma ina za ka je to in ka waiwaya me yake cewa da gaske ne sai ka gyara kai dan adam ne kuma alkamalu lillah mutum tara yake bai cika goma ba mu kuma wannan zamanin ko biyar ma gida ba mu kai ko ba an taɓa saboda haka kar ka ɗora ma kanka wata damuwa an ce ka yi kuskure to dama ni dan adam ne ina kuskure yake ku nuna min in gyara shi yasa ba mai wahalar da kanshi irin wanda baya karɓan kuskure kai ba mala'ika ba kai ba to menene kai mutum ne na yi kuskure a yi haƙuri saboda haka idan an yi wata suka ko an faɗa abin da ba daidai ba kada ka ce wallahi hasala shi ke mun sun ga abubuwa na na kawo wuta ne shine ake kaza sun ga na shigo gari ne sun ga a'a da ya ka duba daidai ne abinda suke faɗa sai ka gyara idan ba daidai ba ne sai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya jarrabe su kai kuma bai jarrabe ka ba ka ci gaba da rayuwarka mun fahimta wannan ita ce fa'idar mu ta 28 kuma abin lura a nan shine idan ya kasance manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama duk matsayinsa da darajarsa da martabarsa shine wanda aka ce a na kalkauta sannan haka jarrawi rayuwarsa da wasu masu cutar da shi ta bangaren maganganu da lafuzza waɗanda suke nadiya masu cutarwa to ina wanda ina ga wanda bai kai martabar shi ba bai kai matsayinsa ba a komai komai manzo Allah yana gaba da kowa na alkhairi to sai aka jarrabe shi da wannan to ina ga ni ko kai ko wanda ya mu ko wanda ya kasa da mu fa'ida ta ashirin tara ita ce lafazin inna a ka mun ambaci cewa wannan lafazin in ka tuna cewa Allah yana cewa mun baka lafazi ne wanda yake taimakon ka ta kyautata ma Allah ka to ko ma'ana husnul zanni billah to lafazin alkautar shi ma lafazin gaba yana fa'idan da wata fa'ida fa'idar ita ce ita ma tana da alaƙa da kyautata ma Allah da to me ce fa'idar ma'ana Allah ya tabbatar da cewa ya muhammad mun baka kyauta mai yawa ashe idan allah ya tashi kyauta kyauta mai yawa yake to tun da haka ne in za ka roƙa sai ka roƙa da babban matashi kamar yadda ake cewa yadda Allah mal'ala ta zai ruhan nafaka a ra'ai kama an faka mun ko mun zu halaka samawa yau har hadisin abu hurairah wanzu Allah sun ya yace hannayen hannun Allah cike da cike yake da alkhairi da arziki ciyarwa da bayarwa baya rigar da abin da yake wajen Allah da komai sai annabi sosai ya ce amma ai kai tunani mana ma an fasa mut halakar samawa da fas da Allah ya ba mutane tun daga halittar samai da sai ake bayarwa har yanzu ana bayarwa gobe za a ci gaba da bayarwa kuma jin yadda take jin ana cewa kiyama ta kusa babu mamaki za mu bar duniya da shekara miliyan ɗaya sannan a kiyama ko fiye da haka allahu alam kuma za a ci gaba da bayarwa da ake cewa kiyama ta kusa ba mamaki la'akari da shekarun duniya ne to duniya ta shekarar miliyan hamsin misali saura miliyan goma kiyama ta kusa ko bata kusa ba bayan mun tafi za a yi shekara miliyan tara da wani abu misali za a ci gaba da ciyarwa kuma ba za a abin da yake wajen Allah na arziki da alkhairi da albarka ba zai tafi ba ba zai ba abin da zai rage ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشر إذا أشكل البحر حديث أبو al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayina da a ce al'ummar farko da aka fara yin su a duniya za a tattaro su har zuwa al'ummar karshe mutane ke, sai a zo aljanu yaransu da samarinsu da tafijansu tun daga na farko har zuwa karshe a tattaro su a waje ɗaya a zuwa ce to kai shek su rai mai ce bukatar ka misali sai su yi ce ya Allah ina son duniya da abin da ke cikinta kai kuma me ya bukatar ka ya Allah duniya da abin da ke cikinta kai kuma me ya bukatar ka ya Allah duniya da abin da ke cikinta kai ma duniya da abin da ke cikinta duka kowa a bashi Allah ya ce ba zai rage abin da yake wajena ba sai kamar yadda allura idan aka tsumbula ta a cikin teku aka ciro in ta rage wani abu to wannan abin ya rage wani abu a wajen wannan shine mahalicin ka fa shine fa kai mutu jana da da kake roƙon shi shin zuciyarka tana hararo cewa wani abu yana mata wahala kana tuno cewa abin da kake roƙo mai wahalar yi ne wa ma kana Allahu yujizahu min shay'in fis samawati wala fil ard wallahi babu abin da ya gagara Allah ko ne saboda haka idan ka tashi udu Allah wa antum muqinuna bil jara. idan ka tashi roƙon Allah kayi da yaƙini da total submission da miƙa wuya ga Allah cewa Allah zai maka kuma Allah zai zai share maka hawayenka kuma har da har da yawan abin da kake hoka kada ka rika kallo kana ganin cewa ai wannan abin kamar yana da yawa yaushe masu wani aka sallame su ballantana a zo lamarin Allah ba haka yake ba hmm, ba layi ba ne hmm, mu yanzu kaga akwai priority akwai protocols akwai tsari to bari a gama da wani sannan a tsallako wani duka a lokaci mu yanzu ake ba mu numfashi to yanzu abin tambaya bukatar ka da kake nema ita ta fi wahala ko wanda a baka numfashi wane ya fi wahala inda akwai wahalar a wajen Allah misali numfashi to dukan mu an bamu numfashi a lokaci daya ashe kaga ba layi bane abin ba layi bane yau da haka idan ka zo a gaban Allah bawan Allah baje ka, zayyano bukatunka karka ma tunanin wannan abin yana da wahala to yanzu ya za a yi a'a aika baje a gaban Allah Allah zai yassare maka lamarin kuma ka girmama Allah ka tuno da ikon shi tare da nuna kankantar bukatarka duk ka gama bukatunka ya Allah wannan abin da nake roƙo da kai darajar fifikin sauro a wajen ba ka kankanta abin dan ya Allah a dan bani wannan Allah a dan sallame ni <laughs> eh, da wani bawan Allah da yake tunawa ya Allah ya Allah ka ba mu ka ba ni ko dubu da ribi in dan fara tabawa ya Allah Allah in dan fara tabawa kaga wannan akwai husnul zanni billah akwai kyauta sama Allah da to cewa Allah zai bashi sannan kuma in ya cinye Allah zai kara bashi saboda haka wannan to mun taɓa ne ya Allah in dan fara tabawa kuma kun ta wani abun mamaki bawan allah nan mai cewa dubu ɗari biyu mun fara tafawa wannan maganar tun wajen 92-94 haka ya zo ya yi kudin an shi ya taba an kara masa yana da yana tattabawa da yawa saboda haka karkar rika halarta wani abu a zuciyarka kana ganin yana da wahala a komai ne kuma wani abin da ya kamata mai sani jama'a shi ne. wallahi al'azim taimakon Allah da agajinsa da budinsa yana zuwa ga bawa ne daidai gwargwadon sakankancewarka ga Allah haka yake zuwa in zuciyar ta cika da yaƙini da cewa Allah zai sosai ikon Allah da buwayarsa da mulkinsa su bayyana ina jin a nan majalisin ne ko a waje mun taba karanta kistar da imamu bukari ya ambata wanda matsala su ya ba da labari daga cikin al'ummomin banu isra'il akwai wasu mutane guda biyu waɗanda suke kasuwanci ko suna kasuwanci tare sai ɗaya ya ce da allah ka bani aron dinari dubu mara suka yi lokaci to suna rayuwa ne a wani gari wanda yake gaban teku mana gefen a garin akwai jiragen ruwa waɗanda suke zuwa gari a zuwa aiki a cika kasuwa sai a koma wannan yana can garin wannan yana nan garin ruwa ya raba tsakaninsu ba a iya zuwa kowane gari sai da jirgin ruwa ya ce to yaushe za ka kawo mun dinari na dubu misali sai ce sati ne zuwa kamar yanzu ka ce motar farko misali ta gari kaza to jirgi na rana kaza zan zo maka da shi shikenan bawan Allah ran da suka yi zai karbi dinarin sa dubu sai ya zo bakin teku yana jiran isowar jirgi jirgin ruwa ya zo ya jira ya jira ya jira shiru to me ya faru shi wanda ya ci bashin ya zo bakin teku na garinsu domin ya samu jirgin da zai hau ya zo ya ya kawo bashi sai Allah ya kaddara ranar ba saboda amana da kokarin karya saba alkawari ya yi shiru yana sayar da zai har lokacin da ake sa ran samun jirgi ya wuce yanzu babu wani jirgi sai ya samu wani ice sai ya fafa cikinsa ya samu laida ko takarda ya nannade wannan dinari dubu ɗin sai ya cusa ta a cikin kitan nan ya ɗaure ya rubuta a cikin cewa ga bashin da kake nina sai ya wurga shi a cikin teku kafin ya wurga sai ce allahumma innaka ta'lamu anni tasallaftu fulanan alfa ya allah kai ne shaida lokacin da na ci bashin wani dinare dubu da na ci bashin ya tambaye ni ya ce waye shaida a kan bashin nan sai na ce wata fabin lahi shahida waye garanto wanda in baka biya ba waye zai biya sai na ce waka fabin lahi wakila ya Allah kai ne waki, kai ne ashahid ya Allah ka kisar da wannan kudin zuwa da shi shi nan ya juya baya ta shi kuma bawan Allah ya gama tagumi a bakin teku yana jiran zuwan jirgin ruwa babu labari sai ce da alama dai yau ba za a samu jirgin da zai zo ba tun da ba jirgi kaga ba mu kudi na ce saboda haka bari in koma gida har ya juya zai tafi sai ya hango wani ice a gefen teku ya ce ah, to da in zo in koma bari in ɗauki wannan icen in je in fasa mai faskare mai girki da shi ma ya ɗauki ice ya tafi gida sa zuwa ya ɗauki min shar ko zarto ko abin nan diga yana fasa ice kawai sai ga leda da kunshi yana budewa sai ya ga dinari sako daga wane mai cin bashi bayan kwana ɗaya kwana biyu wancan bawan allah sai ya samu jirgin ruwa sai ya taho da wata dinari dubu saboda bai da tabbacin wancan ta iso ta ji amana shi yasa idan aka ce maka wani abun mamaki ya faru da wasu ka ɗabi'unsu sai ka gaba mamaki mu kuma da ɗabi'un suka yi kasa shi yasa abubuwan ban mamakin ba sa faruwa a rayuwar ban sani ba koyon su da yake wa Allah ne gaskiya gwargwadon imanin mutane da kusancinsu da Allah gwargwadon yadda taimakon Allah da abubuwan ban mamaki za su rika faruwa a rayuwarsu haka yake sai zo ya ce yana misowa sai ya ce da shi ah, sai mai bashin mai kudin kenan suna gaisa sai yake cewa masha Allah da kan adda bawa an ka daina ai Allah ya fito min da abin nan sai ya ce yaushe sai ce ai rana kaza ga watan eh, lokaci kaza ai sakonka ya fito sai ya ce da gaske tabbas ya fito sai ya fito sai ya ce fansari بهذه ألف دينار راشدا جيكا الله سام يا موسى البركة جيكا موري ما دينار الكريم فقد أدى الله عنك الله يا يا إسود إذن الله يا أيكو ya iso da shi cikin ruwa har ya iso wajen bawan Allah saboda me saboda imanin da suke da shi saboda me saboda kyautar zaton da suke da shi ga Allah saboda me saboda amana tun lokacin da aka kulla yarjejeniyar bashin ba a yi da niyyar za a zame da wani ko za a cutar da shi ba amma kai yanzu tun farko ka ci bashin da niyyar cewa ka ai yana da shi ko ban bashin ba shi kenan to Allah ba zai kawo maka arzikin ma da za ka iya biya sai yasa wasu suna siyar rigar talauci ne da ɗabi'unsu wallahi rigar talauci da ɗabi'unsu muna nama Allah zato mugunta cutarwa handama babakere danniya murdiya duka kuma a sanya maka albarka a dukiya ba a haka fa'ida ta talatin ita ce wannan surar akwai bishara ga manzar rahama sallallahu alaihi wasallama cewa za a zo abubuwa sai kyau a samu arziki a samu dukiya ta ina muka samu wannan fa'idar an ce ka yi sallah kuma ka yanka dabba ashe za a zo lokacin da kai da jama'ar ka kun mallaki dabbobi da yawa waɗanda za ku yanka kun fita daga cikin ƙangi na rashin nan a rayuwarku da kuke ciki yanzu a garin mata fa'ida ta talatin da ta wannan surar inna shani aka huwa al'abtar wannan ayar wannan sura tana tabbatar da cewa ashe zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta wanzu a bayan kasa daga cikin abin da ya kamata mu ambata na sanadiyar saukar wannan surar shine akwai wani daga cikin mushrikan maka wanda ake kiransa al dini bin wata rana ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu bayan sun gama ɗan gaisawa da magana sai ya koma wajen manyan mushirkan mata sai suka ce da waye muka ga kasa tsaya sai ai kuntu ma al'abta na tsaya ne tare da wannan wanda mutumin nan wanda ƴaƴan shi suke ta mutuwa saboda aka bai da baya sai Allah ya saukar da wannan sura larabawa sun kasance idan mutum ƴaƴansa maza suka rasu to ana kiransa al'abtar saboda suna ganin cewa shi yanzu wannan bai da baya shi ko maza Allah su salama Abdullah da Ibrahim da Kasim duk sun rasu sai su wane sai sa mata guda hudu Ummu kulsum Fatima Ruqayya da Zainab su kuma suka rasu tsora Fatima ita ce ta rage ita ma ta bi bayan wata shida ko sai suka ce kar ku damu wannan da awada muhammadu yake yi ai lokaci ne kwanaki ne ya mutu shi ke nan duk abin nashi ya mutu tun da bai da wani da a bayansa namiji shi ne Allah ya ce inda sharin aka huwa al'afkar su masu wannan mummunan nufin gare ka su ne waɗanda ba su da baya abin tambaya a nan yau shine jama'a ka taɓa jin labarin jikan Abu Lahab ka taɓa jin ko labarin jikan abu jahal ka taba jin labarin jikan umayya bin khalaf ka taba jin labarin jikan ka'ab bin ashraf to jikan annabi ba to waye al afkar din yanzu inna shani aka huwa al afkar fa'ida ta 32 ita ce wannan albarka da matsayi da manzana ta sanar ya samu ba ta taƙaita zuwa ga jinin shi da tsatsansa ba har ta gangaro ta taɓa sunan shi ma saboda haka yadda ake ambatanka su waɗannan makiran miyagun ma ba har suna ma za su yi kamar ambatansu duk sanda za a ambace ka kai akan alkhairi za a ambace ka su kuma duk sanda za a ambace su akan sharri waye al'abtar babtur min alkhairi yanzu su kididdiga ta tabbatar da cewa a duk duniya ba sunan da aka farada ma abin haifa kamar muhammad tun shekara ta dubu biyu aka ce masu suna muhammad muhammad zalla tsaba sun fi mutum miliyan 150 a duniya masu suna kuma ai sunan mu annabin ba muhammad ne kadai ahmad ma sunan ne Mustapha ma sunan ne mahmud ma sunan ne da mahmud da Mustapha, da ahmad da muhtar dukansu su kuma sun fi mutum miliyan 500 masu wannan suna a duniya wani suna aka fi ambata waye al'abta ka kara fahimtar ma'anar inna a faina kalkaukar yanzu ma'ana har sunanka ma shi ma zai yi yawa daga cikin ma'anar alkhairul kabir din shi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 2006 a UK Ingila kenan sai da suka tabbatar da a inda ake cikin rekod na sunayen waɗanda ake haifa sun 2006 sunan muhammadu shi ne suna na biyu wanda ya yawa a ingila wanda ake rada majalisai kuma ana sanya sunan ne da kyautar da san aikoyi da shi shi inda ya kara cin zarrafe ana sa sunan ne ana kara yaba masa ana ƙara sunan ne ana sanya sunan ana ƙara ƙaunarta. shi yasa da ma'anar muhammad yabo ba za ka yi ta yaban wanda kake yaban ba kuma sai da ƙauna وضم الإله اسم النبي إلى اسمه فإذا قالت الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد haka hassan ibn tajir yake cewa daga cikin kyautar da Allah ya manzansa warafa na da tabika muka ɗaukaka ambatanka shine zammal ilahu man nabiyyi ila ismihi Allah sai ya gwama tsakanin sunan Muhammad sallama da sunan shi duk sanda mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah dole ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma duk abin ka baka isa ka shigo irin musulunci ba sai da sunan annabi sai ya ce wa shakka lahu bi lismihi li yudillahu kai ba ma haka ba sunan ma da aka rada ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zaɓa masa wannan suna sai ya yanko masa ɓangaren wani daga cikin sunansa sunansa mahmud Allah kenan abin yabo a kan kyautar da yake bayi sai aka zaɓo mimun akwai ta a cikin mahmud aka ɗauko hamun akwai ta a cikin mahmud kagan muha sai aka ɗauko mimun akwai ta a cikin mahmud an samu muhammad muhammad sai dalun akwai ta cikin mahmud sai aka ba muhammad sassanin wannan suna sai ce fadul arshi mahmudun wa haza muhammad allah subhanahu wa ta'ala ubangijin al'arshi abin yabo ne akan kyaututtuka da agaji da falala da yake ma mutane shi kuma muhammad muhammadin shayabo ne wanda har suna kullum suke murza suke yin furci da eh, yi masa fa'ida ta talatin da hukun ko ana sha lokaci ya yi amma zan ambaci wannan abu ita ce Allah subhanahu wataala ya ce fasalli liran dika wani harkar magubangijinka ka ko to abin tambaya annabi ya yi tabbas ya yi to wani tukunci wani sakamako aka bashi kasratu salatin nasi alaihi yawan salatin da bayan Allah suke ma mazan Allah ta alaihi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في أكثر الجزاء من جنس العمل النبي صلى الله عليه وسلم يا تين سلر الله يقوم بالشيش سلر قوديا sai Allah ya saka masa da shi kuma mutane su kai masa salati saboda haka duk abin da kake so a rayuwa kana son tafiyar da damuwa kana son wani alkhairi duba jimsin irin wannan abin sai ka yi shi dan Allah sai Allah ya saka maka da kwatankwacin irin abin da ka yi wata rana wani bawan Allah ya haɗu da Abdullahi bin al-Mubarak sai ya ga minki a kafarsa da tsiwa yana fitar da ruwa sai ya ce mai ibn mubarak ba irin maganin da ban yi ba amma ya kai abdullahi bin mubarak wannan duk wanda yake fita daga shi wannan yaki kafira sai Abdullahi bin Mubarak sai ya ce izhab haythu yahtaju an-nasu ila al-bi'r fahfar bi'ran aynan bi'aynin ya ce je ka inda mutane suke bukatar ruwan sha je ka tona rijiya idan idar ruwa ya fito a wajen idar ruwan ciwon kaje-kaje ka insha Allah haka ko aka yi bawan allah nan ya je ya tona rijiya idan ruwan rijiya da ya fito mutane suka amfana sai mikin ciwonsa ruwan nan sai ya tafi aljazaru din jin lamar kai ma idan kana so allah ya tota me za ka yi ka so masoyin allah manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai allah ya tota in ka tashi za ka yi addu'a ka ce ya Allah ina roƙonka da ƙaunar da nake ma masoyinka ya Allah ka so ni kuma ba za ka faɗa idan babu ba sun, Allah ya san abin da ke cikin zuciyar. ka tarbiyyantar da kanka akan san manzo Allah sallallahu alaihi ka tarbiyyantar da mutanen gidanka akan san manzo Allah sallallahu alaihi ka rinka tashi kana kwanciya da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi ba ƙaunar kadai tsaba ba Ƙauna wacce aka kewaye ta da koyi da shi da girmama shi da fifita maganar shi akan maganar kowa tare da tuno maganar Allah subhanahu wa ta'ala da fajja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaytum harisun alaykum bil na rahufur rahim ka kaunace shi saboda yana son ka ka kaunace shi saboda yana son ka da alkhairi ya Allah muna son manzanka ka kaunace mu saboda son da muke ma manzanka wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilayk wa assalamu alaikum